ya saka masa ba tare da an ɗau haƙƙin wani an ba wani ba wannan shine filin tashin alkiyama shine ranar sakayya shine ranar jaza Allah ya datar da mu menene eh? na'am ثم يساقون إلى الماتر للجزاء على آمالهم التي عملوها في الدنيا من خير أو شر الخير ني كو شر ولا يجزى إلا ما كنتم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون كما يندى الله يجي با a saka wa mutane sai da abin da suka aikata fala ahadan yujza ngai ko khairan bi amali ghairihi babu wanda za a bashi wani alkhairi wanda aikin wani ne sai dai aikinka lallai ka gane lahira ba kamar duniya ba ne lahira fa sai in kaje da aikin kanka aikin babanka ba zai kai ka aljanna ba na mahaifiya ba zai kai mutum ba na ɗa ba zai kai mutum ba na ka ba zai kai ka ba sai naka ba a ɗaukan alkhairin wani a ba wani don wani ya je aljanna ba a kuma ɗora wani sharrin wani don a kai shi wuta kowa in ka gan shi a gida to dalilin aikinsa ne sababin aikinsa ne ya kai shi wannan gida in ma gidan aljanna ne in ma gidan wuta ne kamar yadda ba za a baka alkhairin wani ka tafi aljanna ba haka kuma au yu'aqabu bi amali ghairihi ba a yi wa mutum ukuba azaba da aikin wani don ɗanka ya zama kafiri ba za a kai ka gidan wuta ba ce me yasa ka haifi kafiri don ba ga babanka kafiri ne kai kana mumini ba za a kai ka wuta ba a ce ai can ga babanka can a wuta kai ma a kai ka wuta ba a yin haka nan aikinka shi zai kai ka shi yasa lahira wani wuri ne wanda ya bambanta da duniya kada ka fara da aikin wani Allah ka ba mu albarkar wani kai ba za ka nemi taka albarkar ba kullum kana nan kana neman tabarruki ka tsaya ka yi aiki aikin wani ba zai shafe ka ba inda zai shafe ka kawai in ya ce ma ka yi ka yi ka bari ka bari ya umurce ka ka bi umurnin Allah ya hane ka ka bari hanin Allah ya nusar da kai sunna ka bi to nan ne za ka amfana da shi amma ba ibadarsa ɗauki ladan ibadarsa baka ba ba zai yi ba kuma ba kai komi ba ya zo ya tsaya maka a ce a cece ka ba tare da kaje da imanin kanka ba bai yi. kana ta tsafi wai Allah ta annabi ya cece mu bai ceton azzalimi bai kuma ceton matsafi mushriki bai samun ceto in za ka tsaya ka yi tauhidi ka tsaya ka yi tauhidi ka mutu da imani don ka samu ceton amma ka je da shirka ka ce ceto ba a yi la ya gafiru an yi shuraka bihi amma fa wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha Allah subhanahu wa ta'ala wa yace wala menene taziru waziratu wizra ukhra ai wata rai ba za ta daida nauyin wata rai ba babu yanda za a yi azabar babanka ta shafe ka ko azabar ɗanka ta shafe ka ko azabar mahaifiya ta shafi mutum ko na ɗaya shafe ta mahaifiya kowa nata ne zai shafe shi kullun yuja kullun yujaza kowa za a saka masa ne bi amalihi da aikinsa khairihi aw sharrihi wannan alkhairi ne aikin ko sharri ne aikin wa hadha adlun min Allah azza wa jalla wannan adalci ne da haka kuma adalci ne daga Allah azza wa jalla kaga Allah ba azzalimin bawa bane wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zalinta kowa la yatrukuhum biduni jaza'in kuma ba Allah ba zai yale mutane ba sa kaiya ba duk abin da kai a barka kawai ka tafi ya tafi haka kawai sudan komi kai yana nan a lissafe kuma za a yi maka sakayya a kansa kar ka ɗauka ya tafi ya bata a ba abin da zai tafi a banza ko me cikin ayyukan da mutum ya aikata suna nan a lissabe kuma ana jiran lokaci da za a yi hisabinsu dace da irin yadda suke masu kyau su kai mutum gida kyakkyawa miyagu su kai mutum mummunan gida Allah ya tsare mu waqad atabu anfusahum mutane suna nan yanzu sun gajiyar da kansu wa iya wal iyazu billahi Allah ya kare mu mutum ya wuni yana wahala ya kwana yana jin jiki wani fa sai ya wuni a daji ko ya wuni da kwangiri ko da diga ko da da da ainihin wato wannan din gatari yana ta fama da daddare kuma yana gadi kuma baya kiyamun lai kuma baya ahlari baya shimawi kuma baya da arba'una hadisan bai san tauhidi ba dan Allah wannan me zai gaya wa Allah a duniya dai ka rayuwar rayuwarka cikin gajiya duk wani gida mai kyau ko kuka gina shi kuma baka da naka kuma baka san Allah ba ba alaka tare da kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh akwai damuwa wani kuma zai wuni yana loda mota su kukkuye su yi tirela biyu a wuni da ƙyar in sun yi azahar daidai wannan ba a gaji ba to irin wayannan ayyuka suna da kyau halal ne diga faskare tono dako noma kiwo duk aikin wahala halal ne amma fa san Allah a ciki kuma ka nemi ilimin addininka kuma ka kula da addininka to wannan wahalar sai ta zama lada don Allah zai rika kankare ma zunubi dalilin wannan wahalar amma wahalar kawai kake yi da jahilci baka damu da addininka ba to wahala kan wahala wahalar kanta kuma ga wahala ce sannan kuma zunubi ne malam yace atba'u anfusahum eh at'abu afwan sun gajiyar da an fusa kawunansu wal iyazu billahi Allah ya tsare mu wani ba rayuwar da yake yi wajen fatauci ta bi rayuwar da yake yi cikin iyali in yayi sati ɗaya tare da iyalinsa to sauran watannin yana can yana neman kuɗi kuma ba karatu yake yi ba ba binciken addini ba kuma ba lura da halal yake ba shi dai a samu kawai ba hutu a ci abu an suna ta gajiyar da kansu wal iyazu billahi bil kufri wa shirki wal fiski wal ifsadi fil ardi ba abinda suke goya wa baya sai kafurci sai shirka sai fasikanci sai fasadi a bayan ƙasa in kanu minar kafirina idan cikin kafirai suke ya turukuhun biduni jaza'in ko ya turukuhun biduni jaza'in haza adalullahi jalla wa'ala idan cikin kafurai ne a shine wa in kanu min alkafirina yatrukuhum biduni jaza'in sai ya ƙyale su ba tare da sakayya ba haza adalun lahi wannan adalci ne jalla wa ala wa ma'ana qawluhu kuna anna kulla ahadin yujza bi amani. kowa za a saka masa da aikinsa kafirai dama su kawai matsayinsu yan wuta ba wata tantama ba wani kawai ma hisabi kawai hisabinsu yan wuta ne sai dai kisaci kamar yadda shi kuma gabarsa tana gaba ko da wuta za ka sai an ma kisasi wanda ka cuta a kwatan mara haƙƙinsa ko aljanna za ka sai an ma kisasi akwai wanda ka cuta a kotan a fatan mara haƙƙinsa ba a zuwa aljanna da haƙƙin wani ba za ka tafi wuta da haƙƙin wani ba kowa sai an fatan mara haƙƙi tukunna kafin a kai mutum wuta ko ya je aljanna Wai za ka na kazalika idan haka yake fa ji ala abdi an yanzura fi amali to in ko haka ne wajibi ne kowane bawa ya lura da aikinsa ka duba ka ga wani aiki kake yi yanzu ma dama ala qaidil hayati baka makara batun da dai matukar kana raye kana da damar da zaka gyara a yanzu kar ka ce ka na baka tsoron kauri mm-hmm. baka makara ba matukar kana raye kana da damar gyarawa ka lura da aikinka ni na san ayyukan da nake yi kai ka sani ke kin sani kun sani mun sani sun sani kowa ya san halin da yake ciki yanzu in mai kyau ne ka sani in mummuna ne ka sani in kana kokari ka sani in kana latti ka sani in kana tauyewa ka sani yana da kyau ka dage tunda dai Allah ya sa kana raye to kana da damar gyarawa kafin ranar gyaran ta kubuce maka domin daga zarar mala'ikan ɗaukar rai ya zo to shi kenan kuma ba an zo gargara to lokaci kuma ya kure wa mutum kwama kana min kairin fa innahu menene ya tazawwadu minhu aikin da kake yi in mai kyau ne ko ka dage ka ci gaba da yi ka ƙara dagewa don ya zama guzurin tafiyarka ya tazawwad li yakuna zadan lak don ya zama guzurinka lil ma'adi don makoma idan kuma ba alkhairi ba ne kaga ba za a yi guzurin mummunan aiki ba kuma a je a gida ne to idan aikinka na alkhairi ne to kai kokari ya zama guzurinka wa ma kana sharran fa innahu yatubu ila Allah in kuma aikinka ka gane sharri ne to kai maza maza ka dawo ka koma ga Allah ka tuba wallahi baka makara ba ka tuba ka koma ka tafi ka nemi addini ka nemi addini yanzu wani dottijo ne yana na ya shekara sittin. bai san arkanun islami sitta din nan ba in aka ce masa menene rukunnan imani wallahi shekararsa sittin goma goma sau nawa sau shida to bai san rukunan musulunci shida ba yana da goma shida amma kowace goma ta kasa gano masa rukuni ɗaya na imani arkanul imani kai arkanul islam shi ya fi sauƙi guda biyar wallahi wani tsoho ne ɗan shekara sittin in ka ce masa menene rukunan musulunci ba zai iya kawo su ba kai yanzu baka ji kunya ba yaro ɗan shekara bakwai sai ya kawo su yaro ɗan shekara bakwai zai kawo arkanul islam har ma yana yi kamar waka bai damu ba amma kai dattijo dan shekara 60 an ce maka menene rukunan musulunci sai ka kama tunani to na imani fa babu kuma naka ce Allah ya samu mutu da imani shi zai fara cewa amin to baka san ma imanin ba to ina mutuwa da imani baka san inda meye imanin ba Allah ya sauke muna da wannan sakacin kuma cikinmu kuma irin wayannan da basu san imanin ba masu suka fi zagin mai karatu su suke yi wa mutane kallon banza suna ganin ma kai da kake addinin kamar kai ba ma musulmi ba ne su ne musulmai wa ta kallasa minhu yana da kyau ka tuba ka dawo ka daina wannan mugun aiki ka koma ga Allah don ka samu ka kubuta minku daga wannan mugun aiki ma da mazalika mumkinan matukar hakan zai yi gare ka matukar zai yi gare ka to kai kokari ka dawo kala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha Allah ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah waltan nafsun kowace rai ta yi tsokaci ta ga maƙaddamat mai ta gabatar ligadin don ranar gobe ya kamata kullum ka rika tuna me na yi don ranar gobe ba wai me na zamu ba in gari ya waye me zan samu yau gobe kuma ko mai zamu yi ba gobe ta ainihin laraba ba fa ranar gobe juma'ar ƙarshe ba gobe laraba ba ya za mu ƙare da kwamfal a'a ba shi yake nufi ba waltan nafsun kowace rai ta duba ma ƙaddamat ta game ta gabatar ligadin shigo mana akwai wuri me ta gabatar ligadin don ranar gobe kai yanzu kai da kanka in aka ce maka aikinka yaya ya cancanci kai ka firdausi tuno wani abu kai wa addininka wanda kake ga kaman ya kai ka je aljanna wani bayan aka tsaya aka ce masa haka ya tuno shi da kansa wani gudunmowa ka ba addini wanda har kana sa ran Allah zai baka aljanna ce ka tunani eh to to ni musulmi ne to na ji kai musulmi ne wani gudunmowa ka ba musulunci a rayuwarka hmm? idan da irinka irinka ne fada musuluncin an shafe shi wani ba yana nan dattijo ne wani saurayi ne wani matashi bali ne. amma a unguwarsu sai a yi sati ba a gan shi a masallaci ba sati don Allah kana musulmi a yi sati musulmai ba su ganka a masallaci ba wani ba lokaci ɗaya kawai za a yi sallah ba a gan shi ba sai a kama tunani ne lafiya to kai kuma ko wata aka yi ma ba a damu da kai ba sai ran da ganka a ah yau na gawa ne a masallaci ba a ji kunya ba wai kai in an ganka ka jera kwana uku kana zuwa ma sai a yi mamaki kai anyawa ne ko lafiya na ga kwana uku nan baya fashin sallah eh <laughs> to Allah ya sauri ashe ya kamata a ce in ba a ganka ba za a ce kai wane ba lafiya ba amma wai in ana ganin ka ne za a ce kai me ya faru ne wane kwanan nan nake ganin shi a masallaci wayar ana mamaki to wannan kai da kanka in aka tambaye ka wace gudunmuwa ka ba addini me za ka zana me za ka zana wanda kaga ya ɗamfara da masallaci aka ce shi ne za a yi wa shaidar imani idza ra'aytumur rajula ya'tadul masajida fash'adu lahu bil imani idan kuka ga mutumin da ya saba da masallaci to shi aka ce ku yi wa shaida da imani to wanda kuma kaga bai damu da masallaci ba to ku yi masa shaida da rashin imani Allah ya tsawari don haka lokaci bai kure mana ba da za mu gyara Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun kowace rai ka duba ma kaddamat me ta gabatar ligadin don ranar gobe hasib nafsaka ya kamata kai da kanka ka yi wa kanka hisabi ba wai ka jira sai ranar gobe amma hisabi ba mm, hasib nafsaka fi hadhihi dunya kai wa kanka hisabi cikin wannan duniya qabla li hisabi kafin ranar hisabi ka zo hasib nafsaka ala a'malika kai wa kanka hisabi a bisa ayyukan da ka san kana aikatawa ka gwada su kyawawan ayyukanka da miyagu wa'inne ne suka fi rinjaye kuma ayyukan da kake na addinin ma ka gwada suka gansu wanne ne kai don Allah wanne ne yake da riya don ka ware wanda kake tuna kai wannan kam Allah zai karba don Allah na yi shi kai amma ina shakkar wannan don akwai riya ciki ka ware irinsu domin ibadar akwai imbalai ko? waɗanda ba za a karɓa ba waɗanda ba sa cikin lissafi ɓatattu to ya kamata kai da kanka ka riƙa gano kana da kyawawan ibadu kuwa ibadar ma e ina yi to amma mai kyau ce an yi ta da ilimi kamar yadda addini ya karantar kuma ta yi imtisali da karantarwar sannan kuma don Allah aka yi e to miya gufa wanne ne ya fi a yau in ka zo kwanciya sai ka gwada ka gani me kai yau me kyau wanda kake tuna za a gafarta ma me ka kwafsa yau wanda kake kani za ka samu tasgaro to sai ka tashi sai ka yi na al'arwala sai ka yi ta tuba kana istighfari kana nabila don ka ga ka yi kwamrin din wannan kuskuren da ka yi hasib nafsaka kabla yau mai hisabi ka yi wa kanka hisabi kafin ranar hisabi ta zo ala a amalika akan ayyukanka wanzur fiha ka yi tsokaci cikin ayyukanka leka ka gani ko faslih ma fasada duk wanda ka san ya baci ka gyara shi maza maza tun kafin ka mutu shine faslih ma fasada minha don ka gyara mummunan aikinka wazid alama kana fi amin khairin in kuma ka ga aikin alkhairi ne kai to ka dage ka ƙara shi don alkhairi baya yawa wata nabba kuma ka faɗaka min alghaflati daga gafalar da kake ciki domin akwai gafala tare da mu to ya kamata mu rika faɗakar da kanmu da kanmu wajen gafala da muke da ita duniya ce muka firin jayar da ƙoƙarinmu a kai amma mun gafala da lahira to ya kamata mu faɗaka mu gane lahira ce ta fi muhimmanci lahira ce ta fi muhimmanci haza al matsalubu min al'aqil wannan shine abun nema a wajen mai hankali duka duk mai hankali ana neman wannan a wajen yayi wa kansa hisabi ya gano mugun aikinsa don ya gyara ya tashi kuma ya ƙara ƙaimi kan kyawawan ayyukansa don ya samu ya cimma nasara ranar gwaji an gane wannan ko Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gam da katar wali haza kala sallallahu alaihi wasallama alkaisu. waye alkhaisu yani al'aqilu duk mai hankali shine man dana nafsa. wanda yake wa kansa hisabi dana ya'ani hasabaha yake wa kansa hisabi wa amila lima ba'da al yake aiki don neman tsakayya bayan ya mutu ba wai kai ta aiki don ka samu rayuwar duniyar ka tai kyau ba kana ce don aikin da zaka samu ranar gobe kiyama ka amfana karka gajiyar da kanka akan abun duniya kadai ce ka na ce, ga ka yi abin da zai amfane ka ba'dal mauti bayan mutuwa ba wai ka ce wa qablal mauti kawai ba wallahi gara mutum ya dage ya mori rayuwarsa tun kafin ya mutu ka ji fa wai ka more rayuwarka tun kafin ka mutu daga ka mutu shikenan kai cewa shi wai ya more rayuwa kafin ya mutu bai san rayuwar bayan mutuwa ta fi tsawo ba wallahi wannan rayuwar ta kafin a mutu guntuwa ce kuma guntuwar ma cike da matsaloli take cike da matsala amma kaga rayuwar bayan mutuwa ita ce doguwar rayuwa wanda idan ka dace kai aiki don ita ita kuma cike take da aminci cike take da nutsuwa da kwanciyar hankali to shine alkaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadha huwa al-aqil mai wannan shine mai hankali wanda yake tsokaci yayi aiki don ranar gobe yayi aiki don bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan fa shine mai aiki da hankalinsa amma duk mai aiki kafin don sakamakon kafin a mutu to wannan bai aiki da hankali ba wal ajizu ana kiransa gajiyayye ajiz mai tauyayyen tunani marar hankali shine man atba'a nafsahu wanda ya gajiyar da kansa man atba'a nafsahu hawaha ya gajiyar da kansa kawai yayi tabiyar da kan nasa son zuciyarsa duk inda ransa yake so sai ya bi da ita haka a hawa ha, sai ya kora ta tabi son rai kawai duk abin da ransa yake kai amma ko ya kamata a dana wannan ce a to a dana mana kawai shi baya sarrafa tunaninsa ya kawar da kansa daga kuskure kawai a kawai ayi duk abin da ran yake so kawai jikin sai ya bi to alkaisu man dana nafsahu wa amila wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala allahi al-amani shine wanda zaka same shi yana ta buri ga Allah buri kullum buri yanzu dai mutum ya samu dai dan gida ɗayan nan dai mai kyau na na a zo a gani dai shi ma a ce yayi shi yar motar hawan nan dai yar guda dai dai tagarari dai a ce kayi ta dai to kai yanzu baka tunanin lahira sai duniya kawai Matsalar ka kenan duniya duniya ko da yaushe fashi kokarinsa ya ƙara jarin duniya amma idan da za a ce fi sabilillah sai rika tuna wayannan kan duk a lissafe suke ba na fi sabilillah ciki Ni eh, su sun shiga layi su sun shiga account account din duniya wannan ba na fi sabilillahi bane Allah sauwa ko mutum da kansa ba in ya duba ya ga haka yake amma kuma wai shi bai yadda ba haka yake idan da za ka mar haka kake sai ce kai wato kafirta ne za ka yi <laughs> to Allah ya sauwaye mutum da kansa gashi na hadisi ne wato yake alkaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan muka ɗauki hadisin nan sai muka gaba ɗaya fassarar akan mu ta kare ba kowa zai tsira daga wannan hadisin ba to yuridul jannah yuridul jannata wa yuridul najata wa huwa lam ya'mal shay'an ga burinsa na duniya kawai amma idan aka ce Allah ya samu ga manzon Allah ya ce amin to ka bi manzon Allah Allah ya ba mu jannatul firdausi amin to wani aiki kai wa kai don jannatul firdausi Allah ya samu cika da imani amin wani aiki kake kai na imani kuma ga ka da burin son aljanna wa tamanna ala llahi amani yana burin ya samu aljannar Allah sannan yana burin ya tsira daga azaba amma kuma baya aikin da zai tsiratar da shi daga azaba baya aikin da zai kai shi aljanna amma kowa in ka taba shi yana da burin shiga aljanna yana kuma da burin ƙetare jahannama bai son ya rubta daga kan siradi yana ce Allah ya samu haifiraɗi siradi to amma menene aikinka na haye siradi wani doki ka tanada don sukuwar haye siradi wani fuffuke ka ainihin kera wanda za ka je ka tashi ka haye siradi wani inji ka kera wanda za ka danna ya haye da kai siradi babu amma kuma kana so ka haye siradi wannan tamanna alallahi al'amali yana ta buri yuridul jannata wa yuridul najata yana son aljanna yana son tsira wa huwa lam ya'mal kuma ba aikin komi da ya aikata wa hadha ajizu wannan gajiyayye kenan wannan shine zai tsinci kasa cikin gajiyayyu wal iyazu billahi mala yace Allah ya tsare mu da wannan sifa al ajizu wato shi gajiyawa mazmumun abun zargi ne walaisa ajizal ajazi hissi ba wai gajiyayye irin na zahiri ba ba gajiyayye mara ƙafafu gajiyayye mara lafiya a ba shi ake nufi ba gajiyayye wajen ibada mai gajiyar da kansa daddon neman duniya kawai washika wallahi gajiya kuma in ka bincika ba aikin aljanna ba kai na gaji kuma ba ɗaya da yi don neman tsira to wannan gajiyayye kenan man asba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala allahi amani shine al-ajizu bai zama cikin kaisu ba al'akiyas al'kaisu, shine man dana nafsahu wa amila lima ba'da al Allah ya samu dace to shi ne ya ce ba wai in ka ji ana cewa a gajiyayye gajiyayye ka ɗauka gajiyayyu tsoffi yara wa'inda suke guragu marasa lafiya ba su ake nufi ba irin wa'annan sai ka same su masu ƙwazo wajen ibada kai kuma ke ga kanan gargar da kai amma kuma gajiyayye wajen ibada Allah ya kare mu ba wai a al'ajizul ajazal hissi allazi la yaqdiru aw la yastati'u ma'ahu al'amal ba wai wanda yake kasa aiki ba wanda ba zai iya aiki ba da gabobinsa li anna hadha la yu'khadhu wannan ba a kama shi don kawai mutum ba mar kafafu ba ya kasa sallah a tsaye sai a ce maka wannan yayi laifi don baka da lafiya ka kasa ibada sai a ce kayi laifi wannan ba za a kama ka ba don me la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya wa rai sai abinda take iya yi abinda ta kasa yi don larurar rashin halittuwar ta da wannan dama to wannan ba za a kama ta da shi ba lakin haza qadiru wannan mai iko ake nufi mustadi'un wanda yana iyawa nahu ajaza sai dai ya gajiyar da kansa kawai ajazal kasali gajiyawa irin ta kasala wa adamul mubalati na ko oho irin mutum ya dauki abu ko oho bai damu ba bila mubalatin ba tare da ya damu da abu ba haza huwa al'ajizu wannan shine cikakken gajiyayye wa ma haza ya tamanna wai duk da haka kuma buri yake samu aljanna e an yakuna min al an yakuna fil akhirati min ahli jannati wai shi ma a ce yana cikin yan aljanna a lahira gashi kuma baya kokari komi biduni amalin ba wani aiki da yake duk abin da ake na addini ba za ka tsince shi ciki ba amma kuma in an ce aljanna wai shi ma yana ciki la yumkinu an yakuna hadha min ahli jannati bayan da za a ce wannan ya zama cikin yan aljanna biduni amalin ba aiki a ce ga wani ya je aljanna bai yi komi ba akwai abin da yi ko da imani ne na sakon ɗaya yi kafin ya mutu ƙauluhu wa yuhasibuhum bima sha'a imamu barbahari yace Allah sai ya musu hisabi da yanda ya so fariqun fil jannati wa'ansu ayi musu hisabi akai su aljanna wa fariqun fis sa'iri wayansu jama'ar kuma an musu hisabi a kai su wutar jahannama sa'ir yuhasibuhum ala a'malihim azza wa jalla Allah zai musu hisabi ne a bisa ayyukansu mai girma da ɗaukaka wal hisabu wal munaqashatu ala amali abinda ake nufi da hisabi shine kwankwanto da ake yi akan ayyukan bayi munakasha kwankwance ayyukan bayi da za a yi duk aikin da ka aikata sai an kwankwance shi keke da keke ba wanda za a bar ma min almu'minina ko malla yuhasab cikin mu'minai akwai wanda ba za a yi ba hisabi ba waya da kulul janna sai ya shiga aljanna bila hisabin wala azabi ba hisabi ba azaba saboda ne yardajje ne radiyallahu anhu wa radu anhu saboda Allah ya yarda da su kamar yadda suka yarda da dokokin Allah suka bi to Allah ya yarda da su ba zai musu munakasha ba amma wanda bai yarda da Allah ba ya tsaya ya yarda da duniya to shi sai an mar hisabi wani lokaci ya taba duniya wani lokaci ya rinjayar da duniya wani lokaci can sai ya tuno Allah to wannan dan tuno Allah da kake za a yi hisabi a gani in ka samu ya ɗan rinjaya kaɗan ka samu ka tsira Allah ya kare to amma cikakken mumini shi akwai wanda samsam ma aljanna kawai za a kai shi bila hisabin wala azabi wa minhum man yuhasabu daga cikin masu imani akwai wanda za a yi musu hisabi hisaban tsira, amma hisabin mai sauki za a mar hisabi amma cikin sauki wa huwa al-aradu shine za a nuna mar aikin sa yake to kaga abin da kai ba a matsayin ka ne mai imani yanzu ka kyauta a ce ba kyauta ba ce to kaje an yafe wa minhum man yunaqashu akwai wanda sai an kwankwance shi keke da keke shi kam man yunaqashu isa to duk wanda aka yi masa munakasha to shi sai an mar azaba in baka zamanto cikin wa'anda jannata da gairi hisabin wala azabi ko kuma baka cikin yuhasabu hisaban yasira baka cikin wa'annan kana cikin wa'anda za a yi musu munakasha to kana cikin wa'anda za a wa azaba ba da yanda za a yi amma munakasha ka tafi aljanna baka azabtu ba sai amma azaba kafin ka je aljanna saboda munakasha man nuqisha uzziba duk wanda aka yi masa munakasha za a yi masa azaba mannu ishal hisaba duk wanda aka yi masa munakashar hisabinsa uzziba to sai ya sha azaba waliyazu billahi Allah ya tsare mu da munakasha a irin wannan halin da muke ciki ko za a tsira daga munakasha wanda rabi da rabin mu duk mun firin jayar da rayuwar duniya wani lokacin ma sai ka manta addini kafin ka tuna shi amma ba ka manta duniyarka yanzu wani yanda yake kula da job dinsa baya kula addininsa haka yana ta zan kar a kore shi duk wata doka da aka kafa masa baya ƙetare ta don kar a kore shi daga aiki amma ya manta dokar Allah da Allah ya kafa kar ya kore shi daga aljanna bai damu ba yana ta take wa wayannan dokokin yanda yake taka zanzan kar jarin sai lalace wallahi baya taka zanzan kar ya rufta addininsa Allah ya sauƙaƙe shi yasa aka ce man kisha alhisab duk wanda aka yi masa munakasha a hisabi wal iyazu billahi to wannan mutumin uziba za a yi masa izabi wal kafiru shi kafiri la hasabu hisaban muwazanati ba za a yi masa hisabi irin na awo ba kafiri an zo hisabin ba wai hisabi za a mar don a auna a ga wani aiki ne ya fi yawa don a ba shi lada ba la yuhasabu hisabal muwazanati wa inna ma yuhasabu hisabar takariri za a yi masa hisabi ne don a tabbatar masa da kai ka san kai kai wannan kafircin ce eh wannan ba eh wannan ba eh ka tabbata eh to ai wuta da shi ya tabbatar da kansa hisabu taqrir kenan hisabi don tabbatarwa shin ba kai ne kai wannan aikin ba wannan kam ana masa tambaya ne don a ji shi ne ko ba shi ba ne don a tabbatar masa ne ko shin ban gaya maka ba na so ba wannan tambaya yake don a bashi hanza a tambaya ce da ta tabbatar maka cewa aina na hana ka ce ba na so kuma kai to za ka gani to shi kafiri irin hisabinsa na takarir ne bi an yudala ala a amalihi don a nuna masa ayyukansa ƙarara kar ya ce an kai shi wuta da ƙage wa kufrihi a nuna masa kafurcinsa wa shirkihi a nuna masa shirkarsa liwikirra bi zalika don ya tabbatar da hakan tabbas aikinsa ne shine yayi wala yazisuhul inkaru ta yanda ba da damar da zai yi musu abadan sun ma yi bihi sannan sai a tunkuɗa shi ilan nari zuwa wuta bayan ya yarda tabbas shi yayi sai a kai shi wuta to haka ma mutumin da ya shirka sai an nuna masa shirka sai ce ka gani ce eh. wannan musuluncin nawaye ce na wani ka tabbata a eh, eh. ka taba shiga musulunci ko ce waye wannan sallar ne wannan fa ne wannan fa ne wannan ibadar fa azumin nan fa hajjin nan fa to waye wannan tsafi sai ce shi wannan shirkar waye sai ce shi yace to ka taba jin nace inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ka san nace bana gafarta shirka in an yi ta ta kai mutum wuta kuma ba zai fito ba ce ita to wuta za ka kuma zaka fito ba kaga sallah ta zama a banza azumi ya zama a banza hajji ya zama a banza sadaka ta zama a banza zakka ta zama a banza mu'amalar aure iyali karatu ibada duk shirkan nan da kai kwaya ɗaya ta kai mutum wuta kuma zai fito ba amma mutane kwaɗayin shirka har sha'awar mai zaɓi kake wai yana burge ka wai ai tsafi wannan mutumin asiri a gurin shi tambaya tambaya ta banza bai tambayi farilla ba bai tambayi sunna ba ya tambayi halaka Allah ya tsare mu Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri wasu ayi wuta da su wayansu ayi aljanna da su wayansu ayi wuta da su wa hadha ma'quzun min al-ayati wannan kalma malam ya ɗauko ta ne daga wannan aya wanda take cikin abin nan suratu shura ko Allah ya wa tunzira yawmal jami haka ne kuwa eh a ah, karka ne. eh an yi haka ne don a gargadar da kai wata rana ta taro yau ka gargadi mutane ka tunatar da su yau jami'i ranar da za a haɗu kowa da kowa larai ba fihi ba ku kokonto ba kokonton zuwan wannan rana a rannan ne za a zo a raba zare da abawa fariqun wa'ansu jama'a fil jannati a shige aljanna da su wahum ahlul imani sune wanda suka mutu da imani wa fariqun fis sa'iri wa'ansu kuma ayi wutar sa'ir da su wahum ahlul kufri wa tubuyani sune ma'abota kafurci da shishigi a cikin harkar addini shishigi a cikin harkar tauhidi shishigi a cikin yanayin dokokin Allah qauluhu wa yaqulu li sa'iril kaliki mimman menene yukhluq kuma Allah zai gaya wa sauran halittu waɗanda ba a halicce su don dawama ba sai a ce da su kunu turabat ku zama ƙasa domin dabbobi ba halicce su don su dawwama ba su za a maida su ƙasa in aka gama hisabi mutum aljan su ne za a dawwamar da su ko su dawwama a aljanna ko su dawwama a wuta amma sauran dabbobi da kwari su in an gama musu hisabi sai a ce musu kunu turaban ku zama ƙasa yab'asu Allahul kala'ika Allah zai tada halittu yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama al'adamiyin yan adam wal baha'im dabbobi wa tuyur tsuntsaye kwari wa ma min dabbatin fil Allah ya ce babu wata dabba a bayan ƙasa. wala ba'irin diru babu wani tsuntsu mai tashi bi aihi da fuka-fukansa illa umamun amsalukum face al'ummu ne kamar ku duk abun tattarowa ne ma faratna fil kitabi min shay'in ba abinda muka yi sakacin sa cikin littafin lauhul mahfuz summa ila rabbihim yusharuna kuma duk za a tattara su wajen ubangiji duk kamar yadda ba manta komi ba muka halicce shi ba mu manta komi ba wajen rayuwarsa muka ciyar da shi ba mu manta ajalinsa ba lokaci yayi muka kashe shi to haka kuma ba za mu manta shi ba za mu tattaro shi yawmal jami ranar taro kowa da komi sai an hadu duk ran da aka taba halitta to rannan sai an tattaro shi ya zo wannan filin tun daga kan mutane hakan kiyashi aiki sai Allah wa qala ta'ala ina ne wa idhal wuhushu hushirat al wuhushu dabbobin daji lokacin da hushiran aka tattaro su dabbobi idan aka tattaro su a wannan fili kaga don a nuna maka ashe su ma ana tattaro su tusharul kala'i za a tattara halittu yau yawmal qiyamati na ajali bai adali huma, don dalilin a da adalci a tsakaninsu. don kada wani ya tafi da haushin wane ya taba cutata Allah yana gani kuma bai kwata min ba wani kwaro ya ce kwaro kaza ya taba ta kuma Allah yana gani bai kwatan mun na ba duk sai an tara su a musu hisabi don kowa ya gane Allah adili ne hatta yuktassa har sai an masa kisasi li ba'dha min sashen su da sashe albahaimu yuktassu li ba'dha min ba'd dabbobi wanda ta tunkuri wata ce rama wanda ta soki wata a ce rama wanda ta taka wata a ce rama wanda ta ciji wata a ce rama wanda ta harbi wata a ce rama yuktasu li ba'dha min ba'dhin wa yuqadu lishatil jalha wato shatil jalha min ashatil qarna za a ramawa dabba akuya tinkiya saniya mara kaho daga saniya mai kaho wanda ba ta da ƙaho sai aka yi amfani mai ƙaho ta yi amfani da ƙahonta ta soke ta to za a rama mai haƙora ta yi amfani da haƙori ta cizo to za a rama shi yasa ya ce za a yi ke wato ramako bishatil jalha dabba da ba ƙaho minar shatil karna daga wacce take da ƙaho kama fil hadisi sahih kamar yadda zuwa ingantaccen hadisi sun mai zaktussa ko sannan idan aka yi wannan hisabi li ba'dha min sashen su aka rama wa sashe yuqalu Allah sai Allah ya ce jalla wa ala laha Allah mai girma da ɗaukaka sai ya ce da su kuni ba. to ki zama kasa yake dabbobi yake kwari yake duk abinda ba 'yan adam ba ba aljanu ba sai a ce musu ku zama da wato ƙasa banda yan adam mala'iku aljanu amma dabbobi kwari tsuntsaye da shauransu duk sai a ce kuni turaba ku zama ƙasa kenan sai su koma ƙasa a wannan lokacin abun zai ba kafiri shawa ina ma da shi alade ne ina ma da shi jaki ne ina ma da shi gwanki ne ina ma da shi maciji ne shi ma yau da ya huta ya zama ƙasa Allah ya sawaki ranar da kaga mutum yana burin ya zama jaki ko kare ai aiki ya lalace masa li'annaha lam tubu aslil baqai don su wayannan ba a tashe su ba dama don su dawwama fil akhirati al akhirah wa inna ma yub'asu lil jazai an tashe su ne don ai musu sakamako fakat kadai wa hadha min adalillahi wannan kuma don Allah ya nuna adalcin sa ne jalla wa ala inda zalika yaqulu al kafiru anan ne kafiri zaka ji yana cewa ya laitani kuntu turaba kai to ina ma shi ma da ya zama kasa kaga yi burin ina ma da shi dabba ne idza qila lil hayawanat lokacin da aka gaya wa dabbobi kuni turaban ya al kafiru an ya yakuna mislaha kafiri zai yi burin ina ma da ya zama irin su Allah ya tsare mu da kwatanta kai da dabba wannan farashin imani ne zai sa mutum ya dawo ya burin ina ma da shi kare ne ko jaki ko alade ko gonki ko kaguwa ko abin da ya gama da irin wayannan dan a ce shi ma ya zama kasa Allah ya sauƙaƙe eh qala al muallifu wal iman bi qisasi ko to alhamdulillah na'am na'am to maso matso ka karanta don ya shiga cikin mai tambaya yana tambaya ya ce ah, malami na sha azumin ramadana duka na'am dukkan wata hmm. ana idan zan biya kowane azumi da ya sai na yi ɗaurari to larura ce ta sa ya sha ko ku ganganci ne oho larura ko ya ce mace ce ta ce shi ita ce ta sha azumin ramadana saboda larura irin tasu na mata to yanzu idan ta zo biyan wannan wata kowane rana sai ta daura niyya to ai bayan da za a yi ka azumi ba kai niyya ba wato niyya dama shine ta yi niyyar biya in ta ɗauka za ta fara ba za ta aje ba sai ta gama daga ta yi niyyar za ta biya azumin nan kullum kawai ta tashi da azumi sahur ɗinta niyya ne domin lokacin da kake cin abincin sahur da niyyar azumi kake cinsa an gane ko ba wai sai lalle ilalla sai ka ce Allahumma inni nawaitu saumi yawmil arbi'a igadan insha Allah <laughs> eh, kaba'an lillahi a ba sai ka faɗi wannan ba niyyar ka a zuci take sahur din da kake yi ma kawai niyya ce ta azumi an gane ko don haka zaki yi niyyar azumi kawai na biya idan kuma wata larurar ta zo sai ki ajiye in ta ɗauke kuma ke ki sake ɗaura niyyar biya sai ki ci gaba da biya ba wai lalle sai kin yi karatun niyyar da baki ba Allah ya taimaka na'am ta ce zaman sallah kam iri ɗaya ne da na namiji da na mace eh iri ne sai dai yanayin larurar namiji da larurar mace akwai bambanci yanayin wani zaman da namiji shi kansa namijin ma akwai zaman da wani namijin ba zai iya yin sa ba yanzu kamar yadda aka kwatanta zaman tsakanin sujjada da sujjada ya bambanta da zaman tahiya na ƙarshe ko to yanzu wani ba zai iya irin wannan zaman ba saboda nauyin jikinsa ko kuma yanayin shekaru raunin gabobi to haka matan ma suke wata tana da raunin gabobi matukar za ta iya yanda aka sifanta sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake to haka ake so ita ma ta yi wannan sallah lura da sallu kamar ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga nayi haka manzon Allah ya ce don haka ita ma haka za ta yi Allah taimaka sai dai gunda larura irin na taka zai hana ta ta yi irin yanda namijin ya yi to wannan kuma namijin ma wani ba zai yi kamar yanda wani namijin ya yi ba ina fata an gane masha Allah to sallu ala nabi karim wa alaikum salam adam da kuma eh idan mutum ya zalunci dabba Allah ba zai bari ba don Allah ba a zalimi ba ne kuma yanzu ya ita ce ba ta ita ma sai an rama shi yasa za a tashe su don dabbobin nan yadda ka san mutane haka suke akwai muguwa ita kawai zuciyar ta muguwa ce dabbar in ta gani so take kawai ta yi mugunta to haka ɗan adam akwai mugu kuma dabbobi na akwai na kirki tausayi wata dabbar wani zaki ne a daji wallahi ka wuce ba zai taso maka ba wani kuma baka tinkare shi ba ma sai ya faɗo ma su ma akwai miyagu akwai kuma masu kirki a cikin dabbobin duk wanda halittar da ta taba zalintar wata halitta to Allah sai ya maka hisabi sai dai in kafin ta mutu an tuba an yi abin in dan adam ne an gane ko ko an sulhunta ka nemi afiya in dabba ce kuma ka tuba domin dabba in ka tuba ka dawo ka tuna laifin da kai ka tuba Allah zai yafe ma dan adam kuma in ka je ka nemi sulhu da shi ya yabe maka shi kenan ka fahimta yawo eh, shi yasa ai aka hana wato matsawa dabbobi kamar dabba idan kaga ta gaji to ka sauke mata kaya ta huta ya halatta mu dora musu kaya Allah ya yarda ko to amma fa kar ka dora musu wanda yafi karfin su in sun gaji ka sauke musu in ka fahimci ba su da lafiya ka sauke musu haka na noma an yarda mu yi noman ya halatta to amma idan ka gane sun gaji ka kunce musu kar kuma ka matsa musu aikin da ya fi karfin su in ka gane ba su da lafiya ka sake su kun fahimta ko to wannan shi ne sallu ala nabi karim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim muna da yan uwa wanda ba su da lafiya akwai ma sa'idu ɗaya daga cikin malaman nurul islam shi ma baya jin daɗi akwai alhaji muhammad wanda yake sai da kwankere shi ma baya da lafiya kwanakin nan duk yana asibiti tuneta Allah ya ba shi lafiya Allah ubangiji ya ba su lafiya gaba ɗaya sauran yan uwa musulmai wayanda ba su da lafiya maza da mata Allah ya ba su lafiya Allah ya sa a mizanin ayyukan alkhairin su Allah ya sa ya zama kafara rayuwa gare su Allah Ubangiji ya taimake mu da aiki da lafiyar da muke da ita mu masu lafiyan Allah Ubangiji akwai waɗanda suke tafiya da ciwo a jikinsu kamar lafiyar su kalau suna yawo Allah ka sani ka yaye musu Allah ka ba su lafiya domin wani yana yawo da ciwon da ya fi na da yake kwance ma irin shi ne zai ka ji mutum ya faɗi ya mutu a ce lafiyar sa kalau ya mutu alhali kuma ba lafiya kalau yake ba Allah ubangiji ka san bayin ka ka san halin da suke ciki Allah ka sassauta musu Allah ka rangwamta musu Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya in kuma muƙaddari ne Allah ubangiji ka taimake su da hakuri da karbar wannan kaddara idan ajali ne kuma Allah ya sa a cika da imani Allah ya sa mu cika da imani bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات وأهلنا وهدي أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم من أرادنا اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نحره وأشجره بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين